Mata a jihar Nasarawa sun lashi takobin gudanar da zaɓe duk da barazanar tsaro da ake yi musu. A cewar Hajiya Bara'atu Sa'adu, matsalar tsaro a Najeriya ya sanya wasu yin barazana wa matan cewa kada su fita wajen kaɗa ƙuri'arsu, amma matan suka ce su dai za su gudanar da zaben. Gaskiya harkan siyasa abu ne mai kyau bisa kan mata. kuma mu mata yanzu gaskiya muna ba da himma da ƙoƙari mu ga tabbace mun ga abin da zai dace da mazajenmu da mu kanmu saboda tafiyan da ake yin nan mun rasa gane kan wannan alƙibla to amma abin da yake damun mata ana ta kashe mana mazaje shi kuma duniya baya tafiya sai mace da namiji to an kashe maza matan me za su yi to yanzu shi yasa muka fita da karfi akan mu fa duk da mu karbi yanci mu duk wanda macen da bata karbi kuri'a ba ta yi kokari ta je ta karbi katin zabe to idan kika karbi katin zabe nan sai ana ƙara raza na mata kin san mace tana da kararren zuciya ana ce mace in ta fita za a harbe su maza da matan duka za a harbe su sai muka ga to fa idan ba mun busa da zuciya mu ba fa abun zai lalace za mu fita da karfi mata domin maza sun kare mata ne suka rage to za mu fita da karfi wallahi in da sake bom ta kasa ta sama bana sai mun yi zaɓe. ita ma pastor felicia sayimbe na kungiyar women in the new nigeria ta ce suna kan wayarwa da mata kai don ganin sun kwaci 'yancinsu. muna wayar da kauna mata ina ce musu su tafi su je su samu permanent voters card nasu domin ba wannan ba ba za su iya zaba zabe wanda zai zo rike wannan uh, state namu yanda bisa ga nufin Allah. kar ki zauna gida ki je ki votin ki je ki yi zaɓe shine yancinki Ita ko Rukayya Muhammad Sani ta ce duk da shike gwamnati ba ta cika kula da mata wajen samar musu da kayayyakin more rayuwa duk da haka za su gudanar da zaben. Don ni tun ina karama ka ba ni kaɗai ba ma duk gidanmu muna muna jaɓe. To amma mu jaɓe man inda muke muna yi dai amma ba mu taɓa mu shi moriyan zaɓe yanzu haka muna kokanto ga haka waɗansu suna shi wahaman banja ne muke yi waɗansu za su je da goyo su uni ga yiwuwa ga jafi ba a taɓa ba mu kayan mm, kayan gwamnati ba amma duk da haka kuna marmarin ku yi zaɓen yanzu muna marmarin amma waɗansu sun ce sun gaji sun daina yi ma amma ni ina shike ina kan niyana ina kan makana ko gwamnati ya ba mu wani abu ko kar ya ba mu Wasu mata a jihar Nasarawa ke jaddada ƙudurinsu na gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. In zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. tausan gida mai bautawa gida mai bautawa